الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا sai dai wanda ya tuba daga gazawarsa da sakacinsa ya yi imani da Allah ya aikata ayyuka nagari to waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofin za su shiga aljanna kuma ba za a tauye musu komai daga cikin ladar ayyukansu ba komai kankantarsa